Shugaban hukumar Olympics na Ghana, Mr. Ben Nono Mensa, ya gana da babban limamin Ghana Dr. Shehu Usman Nusha rubutu don tattaunawa akan yadda Ghana za ta shiga gasar wasannin haɗin kan musulmi ta duniya a karon farko da aka shirya yi a Istanbul na ƙasar Turkiya a shekarar 2021. Yanzu a yanzu hukumar Olympic ta Ghana da al'ummar musulmin Ghana a ƙarƙashin jagorancin babban limamin ƙasan sun amince da shirya takardu da zai ba Ghana daman zama mamba na hukumar wasannin haɗin kan musulmin duniya ta ISSF a takaice wacce take shirya gasar. Wannan batu ya bayyana ne a lokacin da Mr. Nunu ya kai wa Sheikh Usman sha rubutu ziyara a gidansa. Gasar wasannin haɗin kan musulmin duniya ta tara ƙasashe da dama da kuma fannonin wasanni da dama da ita hukumar issf take shiryawa da ke hada 'yan wasannin guje-guje da tsalle-tsalle daga kungiyar kasashen musulmi na duniya wanda a halin yanzu take da mambobi 57 a wannan gasan ana ba da dama ga waɗanda ba musulmi ba daga waɗannan kasashe mambobi shiga wasannin wanda aka fara shiryawa a shekarar 2005 a ƙasar saudi arabia